أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اليوم قال الله lahadi sha shidda ga watan zulkihida hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan tara 2013 za mu ci gaba da bayani akan cikin ishiriniya akan yabon anai muhammad sallallahu alaihi sallama yau muna karatu na na goma أنته على أمداده أريحية ونفس بأفعال الجميل سخية فآياته في كل وجه ثنية جواب بصوت مفسه وسخية بنطق صحيح اللفظ لا يتلجلج به منع التوفيق كل موفق ودان بدين العدل كل محقق رسول مثل الوالد المترسك جدير بكل المده من كل منطق فمقداره أعلى ومكاه أبهج صلى الله عليه وسلم أريهية نشادي تككاوان هلي da حنته hanatu ita ta karkatashe shi ta sa son sa ala azdadihi duk daga abokan gabarsa makiyansa sallallahu alaihi wasallam bane aibatun masoya ke wa nafsun da rayuwa sahiyatun mai alheri daga as ne rayuwar mai alheri kuma tsarin jamili cikin ayyuka masu kyau za ka samu wani mutum mai alheri amma ayyukan ba kyau to ga alheri kuma alherin ga cikin ayyuka masu kyau sannan za ka samu wani shi ko yana ayyuka masu kyau amma marowaci kaga dai wani duk ya maru ayyukan ba kyau ga rowa ko to kaga ga ayyuka ga rai mai alheri kuma cikin ayyuka mai kyau wanda in mutum na da rayuwa ta alheri zubair yana son a yi aikin alheri da yana jin daɗi a yi fa ayatu mujibin alaihi sallallahu alaihi sallama saniyatun madaukaka ne fi kulli wace ko wace huska an kabe su jawabun alaihi sallallahu alaihi sallama mai magana ne da sautin cikin sauti muslimin mai fasaha Wace hiyatun kuma yana gaisuwa binu dakin cikin hurce sahihin lafzi mai ingantaccen lafazi la ya talajlaji bai guriya guriyar magana shine ihimmiya din nan fassara ta dai ga jawabu ko ko a'a su mu'jizojin nan akwai da cikinsu jawabin akwai wanda sandararren abu ne amma zai mai da magana zai mai da gami na magana da sautin cikin sauti musihin mai fasaha irin kututturu din wa su min jis'in hinnu wa shi? da ma'aikisar sallar salma karshen tambaye shi karshen ta sai ma'aikisar saurara ku tudu zai ce tudu zai ce na sun aban ne haka a dasa ne inda ban tsuwa in zan ɗaya daga cikin abincin waliyan Allah cikin aljanna ma yake ce an yi maku tutturu mutane na ji wannan du'a kusa kaga daga cikin mu'jiza kenan yau ga ku tutturu yayi magana kuma an je wata hiyatin daga cikin mu'jiza na sallallahu alaihi wasallam akwai gaisuwar da wasu abubuwa ke yi mai in cikin huruci sahihin lafzi mai ingantaccen lafazi shi wannan da ya gaiso wanda mai da gani la ya tamar jalifai wani guriya guryan magana wani gurnani haka a rasa gane mai shi kanu kamar duwatsu na sallah sallama a kowace duwatsun garin makka da itace idan ya biyo suna assalamu alaika ya rasulallah ka gani ko muni hattaufiku an ba shi mu an ba da mawafaka muni hattaufiku ko ko muni an ba shi attaufiqa muwafaka ta Allah kullum muwafaka kowace irin muwafaka an ba shi ta bihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kullum muhaqqiqi dukkan mai mai tabbatar da imaninsa wadana yayi da'a bi dinin haƙi da addinin gaskiya duk da bihi da albarkashi annabi sallallahu alaihi wasallam rasulun shi wani irin babban manzo ne ko rasulun kamar tilil walida kamar mahaifi shi ke almutarafi mai tsananin tausayi kadansa jadirun ya cancanta da kulli madai kowane irin yabo a yi masa ko min kulli man da duk wani mai hurci in larabe in ba ba larabe ba to ko kaya bai sa dai da muke da rubuta rajojinsa ala sun yi ɗaukaka bisa ga yabon da kai yi masa ko kaya yabe huskar saumar a huskar sa abu hajji ta yi haske ta yi shahawa ta yi kyau bisa ga da kafaɗe ta dauka na yi da ana ba da ma'aiki fansa bil arwahi da rayuka ba zai na huda mun fanshe shi a ce mutuwa ta su doka wani a ce ya hita ta doke shi a ce ta taho dokarsa wani a ce ya hita har sai an tsari musamman in za a doke shi saboda annabi wa bin bil na min anfusihim fa kullum ta kuntum anurina sala min kuma hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in fa kullum kowanne kaka cire kowa farida da ya shirya بعد الضلال باين دا ينا تكين بتا بهيد البركة شن عني محمد صلى الله عليه وسلم قال لك وكنتم على شفا غفرة من النار فأنكبكم منها أولوري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كما استكيلا ما يعرف بالحق دا جزكيا وقت دا يعيقوي بالحق دا جزكيا قبل الوحي كان ما يقوش دا منزنشي فهو يا إذا ما تكين بتا بني ma dalla sahibukum wa ma gawa Jana ya dashi ma'ana ya ɗebi ya tsinki zaharar nubuwa kulawa ta annabta walhuda da kurawa ta shirya istiwa tun ma lokacin kurciya kuma an ga irhasi gare shi wanda kamar share kwage da cewa nan gaba ko za ta irin girgije masa innuwa ko kowa ko mace wata ta bude in ma'aike shigo zai shigo sallallahu alaihi irin yadda ya ga ice ice karkato haka amma da a sallar salama bai gushe ba ya ta'arraje na tashin kamshi fi a halaƙe ga dabi'unsa sallar sallam. wasallam faru shi rehe ne amma kad'ar ba ya karu ya cire aladi bi a akan daɗin tushensa sarkin tushensa ma'ana ya wuce magabatansa kuma misli وائل irin صلى sallar عليه mu ya tambaya za ka ce rehe ne amma ya ce rima tushe kuma misli wa a irin annabi sallallahu alaihi wasallam in ma baka ba da amsa baka misli iri ne ma fil anami babu shi ko cikin tarikai babu shi sallallahu alaihi wasallam wahasuka bil isra'i lalle lalle isra'i ya ishe ka wato wahasuka bil isra'i ne sai a ƙara ba'u da ta'kidin mubalaga dama akan ƙara wasali domin karwa abu kamar fa bi ma rahmatin min Allah lin talahu ai fadi bi rahmatika aka kara min din nan haka kuma wa ma rabbuka bi zallami lil abidi ba'u din nan da dai sauran ko kaga kalima an yi mata kari kamar isbir da isdabir isdabir yayi karhi to shine ci ka bil isra'ila lalle lalle ya ishe ka aslan ka gane tushe li fadlihi ga fifiko na annabi sallallahu alaihi wasallam jalalun madaukaki ne annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ahu Allah Allah ya gwada mishi halin cincinta da hamlihi ga tsofarsa a kan isra'ibi dai kenan ko ko Allah Allah ya gwada mishi halin cincinta da hamlihi ka ɗaukar abubuwan da aka cuta cusa masa na shirya shi alhamdi ga ɗaukar sa shirya a shabba don haka ma'aji sallallahu alaihi ya girma ya tadarraji yana tafiya ciki da alamar kati ga hauhawar darajarsa kullum sabuwa ke taho almafakiro abubuwan tinkawo abubuwan bugun gaba fil alamin a cikin talikai ilahin ta gare shi suka kai kul duk abubuwan bugun gaba da kenan kenan duk abin da za ka yi bugun gaba da shi to ga ma'aiki ya kai kul fassara ta da ke ko a abubuwan bugun gaba sun kai kul a cikin talikai wanda sanadiyya nai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan abubuwan da muke samu na alheri biha da abubuwan nan ne na bugun gaba daga ciki almawahir jiragen ruwa kwale-kwale kada a suke kaso garuruwa tajari suna gudanowa ilaina su kawo muna sai kenan kenan jiragen ruwa albarkacin muzucin sallallahu sallama har suke gudanuwa suna kawo mun abubuwa albarkacin mu'jiza ta nabi salama alaihi ta kai uku idan isti'ara ta shiga a ciki biha da su ne almawakhiru jirage na ruwa yana nuhin manya-manyan malamai masu ilimi su a jiragen kada a suke kasuwa ta gari suna gudanu ilimi ta zuwa gare mu kan isti'ara ke kenan suke gaya mana abubuwan bugun gaba da annabi musallar sallar. wa su kai aishe ka awwalan na farko ne min shi ne alaihi sallallahu sallama shi ne na farko ga talitta an tambaye shi matakunta nabiyya yace ce wa adamu bainar ruhi wa jasad nabi a cikin da zamu da wala cewa adamu yana tsakanin ruhi da jiki wani tun kamin sa a wata riwaya wa adamu munjadilun fi dinati adamu yana kwafi a cikin lakasa da za a tare ce ta kauran nan nake annabi sallallahu alaihi wasallam don kadiba al-muzajul labibi al-imam suyuti ya kawo wannan magana kuma sayar alamin nubala wasu ya yi shi ta gane darajar ga wa sallallahu alaihi wasallam shi Allah ko هو أخي كما شيني نكر شيء أي قوة صلى الله عليه وسلم جوانبه حكر كرنسا ونور جوانبه ma'ana dai zuciyarsa ta harin wani irin gulbi ne zahiru madaukaki minan nuri na annuri duru lili ne mu dara juke waye lili irin mai tsada din nan to misali ya tabbata ga gaba ta tun da gulbi ne lillakati don wanda ake cinta abin da suka ya kamanta abubuwan da ke hito a cikin zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar teku to teku al'adarsa yana yana izole ile kaga ne ko to abu ne mai tsada to yana nuhin hasken zuciya ta annabi sallallahu irin abubuwan da ke zuwa ga bakinsa na ilimi saboda kyawunsa da kuma nagartarsa da kimarsa sai kamanta shi ilimi gwalagwalai wani abubuwan da baki ke faɗa masu jada duk abin da ya faɗi a rubuta da shi sallallahu alaihi isti'ara ce ta sahiya alawal ka ja ina rabbul arshi mutane cin al'arshi sharrafa sai dai ya ɗaukaka ahmad anin sallar kofa ya cika bushara wurin ciki bihi da anin sallar Kushara ya cika bushara nan da annabi isa bihi da anin sallar allah ya cika ta annabi isa ce wa bashiran bi rasulin ya ce min bada ismuhu wa an jaza allah ya zartar da mau'idan al'awalin addu'ar da annabi ibrahim alaihi a cikin suratu eh, al-baqara daga cikin wa ibrahim al-qawaid min al-bayt isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم hadde zuwa rabbana wa atihim rasulan ka gani ka gani annabi ibrahim alayhi suka yi addu'a shine da aka aiko annabi muhammad to shi awu an jaza ya zartar da mu idan alƙawali na addu'a annabi ibrahim alayhi salam to kaga bushara ta annabi isa ga alƙawari dan shi ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana bushra isa wa da'watu abi ibrahim ni nan ai bushara annabi isa ke, sannan addu'ar babana annabi ibrahim ne. sallallahu alaihi wa asara allah isra'i bi annabi sallallahu alaihi wasallama halan anan duniya daukaka ce ba karama ba ku wuya ya shi ceto gadan gobe lahira sai ka ce lalatul isra'i daren isra'i yarar ta gudanar da zikiran muhalladan continue record ma'ana ambato abin dawwamarsuwa wanda kullum wani ambatarsa Ina cikin manya-manyan motocojinsa shine sarai din nan da miraji to shi a daren isra'i ta gudanar da rikot shine ambato abin dawwamarsuwa wa man ka rasulillahi wa akaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aruji wanda ke tattakawa lillahi zuwa ga Allah ne iraji kenan babu kama annabi sallallahu alaihi wasallam la na rance da Allah haddu bina'i rushe ginin alaihi sallallahu alaihi wasallam shine addinin a jaza ya buwaye da sarfar da jiyar zamani yau da gobe sun kasa rushe addinin alaihi sallallahu alaihi ga mutane nan musulunta da yake ɗibu sana'ihi daɗin yabonsa wa azra ya walakantar sa bi arfil miski da kamshin almiski a azu kamshin yabonsa azu almiski to kamshin yabonsa ya kamshin almiski Aman man za yi samun mustafa wa zai yi gardama wa zai yi jayayya da wannan an zaba dinnan alaihi sallallahu alaihi wasallama fi sana'i ga daukakarsa wa zai ja da daukaka ta alaihi sallallahu alaihi wasallama babu jami'ul wara dukkanin talikai fil hashir cikin taron alkiyama tahta liwa'ihi suna karkashin tuta ta annabi muhammad sallallahu alaihi talikai haɗurran dukkansu to awwaju an karkato wuyoyin ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kura masa ido duk da annabawa suna ta nafsi nafsi shi ta al'umma su ana kai mai bayanin ceto sai ce ana laha ana laha ta mata wuce shi ɗai ke cewa ummati ummati amma kowa ta kansa shi eh, shi ne ga hadisin nan na bukhari shi ne mai alburda yake cewa ya akrama alkhalqi ma liman da zai siwaka inda hulul hadith al-amimi wanda ya shiga cikin baitin gaibari sai lahira an zo za a tafi wurin ceto din nan lokacin ana cikin bala'i ya jayi kai yanzu hani an barka congratulation da na ya tabbata gare mu ai muna murna ma don mi ashfa'atu ce ceto fi ga gobe lahira min hu yana ga ma'aiki ka muna son sako kullu abdan kowane bawa muwahidi wanda ya kareta Allah da bauta yanalu yana samun ha ya dace to alaka in tare da kuskure da ya fitar da cikin zunubi au an ta'ammuli kuda da ganganci jara'iruna lehuhukanmu a wannan wadansa jara'imuna ta'addancin da muka yi kama ce mutum mujirin haka jarima wai ma'ana duk manya-manyan zunubanmu sun duk ana shahi su da faɗi da jahi muhammad don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai za al-muhabbu idan masoyi ceto al-mubahariju duk wani mai jabu jaza sai ya ketare ya samu ketarewa nan mai jabun kuɗi a mai jabun aiki wanda aikin sana tun da masoyinka ne yanzu misali ko a nan duniya eh, zan wani wuri ne za a shiga wani hotel za a ci abinci sai zan akwai get fast get fast wanda an ba mutane da mutum dari kake son ka gayyata sai ka fada get fast na mutum dari to sai ga wani masoyin ka gaya kuma kai kai ka kula da get ne sai tafo da get fast kuma kana zaton get fast din ga anya yana da kyau ko bai kyau to gobe da get fast ai kai a get fast din sa misali wai to shine zaka sa binciken sa da masu ka ne sannan abinci kawai ne za su yi masa to shi ne yake cewa idan masoyi ya ce wani sallah sallama almubahari ji duk wanda da jabu jaza sai ya keta sai wuce buda kawai wato ba aljanna ta tabbata ta ko gare shi wani mutum ne wannan mallan duk ruhu wanda wa ma'aiki ba ta hukunta ba an gare shi biyayyen ma'aiki biyayya ga ma'aiki kunta ba an gare shi ya za a yi kyautata ma'aiki ta kunta ga mutum fassara ta dai kuna maure na da fassara ne aljanna ta tabbata da gare shi man shine mutumin da irin kyautata wa ma'aiki lam ya bi ba ta kunta ba an gare shi ya za ta kunta rashin bin ta ba wai sunna ga baki ba mai risala na ce muna wala kaula wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunnati an sa akwai masu sunna ga baki kawai ko dole ne sai mutum ya aiki practical kuka ga mutum ya ce yau sun mayaki amma bai bin sunnarsa wani na ganin ma hawai a bambanta tsakanin sunna da mayaki ji wata hau tsakanin sunna da mayaki a bambanta fara ta kai kira ko ko faɗu ba zai na tabbata lahu gare shi mallan ya bi an hobe rufu wanda biyayyarsa bata kukunta ba anhu ga annabi sallallahu alaihi ma'ana wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya can gaba za mu cin ba inda mai na ke cewa ala masak min hudahu bi sunnati ala hul ka jiya Ka kai riko bi sunnatin da sunna min hudahu ita ashiri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurare da ya zai ce irin haka ne biyu wani irin annabi ne mai daraja kadaruhu daraja ta ala ta ɗaukaka fokan na bisa ga taurari guda takwas an na ne to sama suke kware, to daraja ce ta wuce su eh, da su skwacin togar sama kan kasa munirun badaruhu mai haske sha hudun wata ne ne shine huskarsa ta sha hudun wata alamar kuwa akan sa fillah a cikin kabarinsa jadidin zikiru kullum kirarin alaihi sallallahu alaihi sabo ne Halakar sarrin jahilin bisa ga kwanko ma wa dare da wasu yini mai abin ga yana cewa mai an dora da nasa inar jadidin iza masaulaya ala jadidin adniya hulli gida aljadidin din nan da dare da yini wa hannuwa shi bai zama waya wannan alaihi sallallahu alaihi sallama illa almisku face almiski ne yin ji wanda an ka cako da an ka garwaya bishari da zuma horar saka ka garwaya su din nan kasan nan abu musaba da asa ma abinci eh, turare ba amma irin birni babu wasu suna sawa na a nan sallar salma ya nisan ta gare mu fa saboda nisan ta sa sababna dama ka zubo da hawaye inna sababna al na namri muna shahu shu'una mu gudanayyin hawaye din wa nadiri muna zuba hasulahu hadurra ruwan sama na hawaye ala hukumin nuzuli sanadiyyar begen suna a nisala shi ala hukumin begen suna a nisala shi ne hukuncin bege Da sana hannu mujillan nukasi muna zozayya fununa na ukukan bege lil huyami muna zozayya ga ciwon raƙon shi ne demuwa sai mu kima wuce saboda bai gina sallallahu alaihi jawana bakin cikin da muke yi to ya tabbata ala kadarin takhallufi gurgudun mu gurgudun zirkin tamu gurgudun jinkirin mu dole ko ba da samun zirtan sallallahu alaihi ma'ana gurgudun jinkirin mu da yawan mu ta zuwa ranar Sallar sallama wasallama gurgudun mu kenan duk lokaci ya karu ko a dare in ya karu sai da mu muta ka ko kullu fu'adin kowace zuciya daga cikin mu jamratun garwa shine ta ta'ajjadi wanda ke ruruwa yana hasuwa nan tashbihi ba zai kira an shahi ada an shahu wajen husubai haka dai ce fa kullu fu'adin mushabbu jamratun ta ta'ajjadi mushabbahu bi tashbihi ba zai kira sawa ya zauna fi ira'in a kogon hira mil uku tsakani ne da makka tsakani ne da inda cikin haram mil uku muddatan tsawon zamani da ta musu domin ibada shine tunanin talibocin Allah Za ka wancan zaman ba albasau ya tuwa ta shi aljalala ta girma mene girman burtatan shine bargo sai a lura za ka wancaninka zaman na kogon hira shine faɗi fa albasahu ya ta shi burdatan bargo aljalalata na girma ma'ana ya ƙara girma gare shi da shi ya kamata kamar bargo na ruwa dan bargo zai ko ina naka falillahi abdun Allah ɗaya ya san wani bawa na nan kala da yake faɗa fihi ga ɗan sallar sama waddatan domin nuna soyayyarsa shine alfazazi yana cewa ja'altu na ya sanya imtida hal mustafa yabon annabi sallallahu sallar wasallama waddatan ya zan tattali na ajiyar ladali ya gare ni asa ana tsammanin mai zane hirgitan nan ta ma'auni to tufarraj a kuren ya ta ni daga bari na ni alfazazi da dukkan musu ya annabi sallar alaihi الحمد لله